kai aka saka ta ka Allah ka zara da je wallahi Allah ka wanda iya komai ba komai bane ba eh. in duniya ta ce tana yi da kai ba ta yi da kai fa ka shiga uku ta kai da tana yi da kai ah, alhamdulillah ai ko ai mu mu mu mu kullun ai cikin shana muke a gari ce suna na sunan ka muke tsaye <laughs> ya Allah ka samu dace Allah ka haɗa mu da masu ɗayan mu wanka mm. muna mm. a wanka yana can yana can yana farm center alkaira a ah, shi wanka ku ya ICU mu bari mu da eh wallahi yanzu ma ICU ɗin zan shiga ICU za yi ICU shi wancan yana can wambai shi da Tsohon sa mm. ma dan wambai ne <laughs> Theater Art kamfanin da ke kokarin bunkasa al'adun gargajiyar kasar mu Najeriya da wasan kwaikwayo na dabe tare da haɗin gwiwar hukumar inganta al'adun gargajiya ta jihar Kano wato HCB na kira ga masu sha'awar shiga shirin a yanzu haka an fara sha'awar shiga shirin a yanzu haka an fara sayar da fom din tantancewa yan rawar gargajiya rawar Hausa Fulani rawar Kanuri Igbo, Yoruba TV Igala da Idoma da kuma sauransu ana buƙatar ƙwararru kuma waɗanda suka yi nasara a tantancewa kamfani zai ɗauke su aiki kai tsaye haka waɗanda ba su ƙware ba kamfani zai horar da su ya kuma ɗauke su aiki da zarar sun yi nasara a tantancewa a yanzu haka an fara sayar da fom shiga gasar tun daga yau a kan naira dubu ɗaya kacal a guraren salona vocal studio zuro daura da ado bayre mall kano state a fom ɗin da kuka saya ko a kira lambobin waya sifili takwas sifili uku hudu biyar hudu takwas uku bakwai bakwai ko sifili takwas sifili biyu ɗaya sifili sifili shida tara biyar hudu. Yeah. na so da daba kin ji dai ya kiya neman azaba a zuciya sai ta ni daidai ina gudu na ya zuffa rashin mace ce na ba daɗi ta ko ka san mina rufa na zan nawa a gare ka ba daɗi to ne muke kallo dai jin daɗin ki hakika dai hankalin ki da nawa guri dai in mun haɗa za su yi daidai to wallahi gidan take take sosai ga kina kin yi dotsar a cikin kyamara <laughs> jaruma

Allah ka haɗa mu da masoyan mu a duk inda suke Magiyan mu kuma Allah ya tsine musu albarka Allah ya shirya su <laughs> wallahi Allah ya tsine musu albarka magiyan mu duk inda suke Yawwa.